Masu ruwa da tsaki a ƙananan hukumomi sun bayyana cewa gyaran fuska wa karan tsaye da gwamnonin jihohi ke yi wa ƙananan hukumomi ne kaɗai zai iya kawo ingantaccen canji a rayuwar talaka. A cewar shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Ibrahim Khalil, bai wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu ne kaɗai zai kyautata rayuwar talakan da ke karkara. Gwamnonin nan sun fatattaka tsarin ƙananan hukumomin albashin da yawa baya iya biyuwa a wasu ƙananan hukumomin duk jihar da kaje an ɗebo ƙananan ma'aikatan local government an ɗora su a manya-manyan kujeru na aiki an ɗauki manya-manyan ma'aikatan an saka su a ƙarƙashin su wannan almundahana ce mafi girma wadda efcc ya kamata ta rinka kalla ba iya magana kuɗi ba sai ka tarar da mutumin da aka ɗauke shi a ɓangaren ilimin aikin gona an tura shi bangaren kasafin kuɗi da zai yi aiki to amma mai kungiyar ku take wajen ganin an gyara wannan tun daga 1999 da aka fara demokradiyyar nan muke gwagwarmayar neman samar da tsare-tsare masu inganci da za a tabbatar da ingancin ƙananan hukumi sakamakon gwagwarmayar nan da muka shiga irin waɗannan intabiyu da muke yi a jaridu da rediyo da sauransu mutanen najeriya suka fahimci cewar ƙananan hukumomin ai ba a bar wa masu su si abin da suke ganin zai fishe su ba suwaye masu ƙananan hukumomi su ne waɗancan mutanen da kullum ake ganin su ba komai ba mutanen da suke a karkara manoma masaka da sauran ƙananan mutane ƙaramar hukuma an yi ta ne don su ba a yi ta don gwamna ba so ba a gyara shugabanci da zama a yi addu'a a masallatai ko majami'u dole ka fito ka faɗa musu abin da suke ba daidai ba ne ƙananan hukumomin nan an inganta su babu dalilin mutane su rinka barin karkarar su suna tafiya a birane ba magana muke na gwagwarmayar ƙananan hukumomin nan don rabon tattalin arziki kamar yadda ake ba a'a mu muna maganan dimokuraɗiyya ne shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya kenan ibrahim khalil ko menene bukatun mazauna karkara sunana mr gama emmanuel tetum har wa yau akwai koyukan da suna bukatar hanyoyi akwai koyukan da in damina ta zo fa wallahi za su je kasuwar kowai su sa gisiris na wata uku su na sai ruwa ya yi sauki tukuna su je su sayo kaya akwai koyukan da makarantu ma babu in ka je makarantar ma za ka samu malamai guda biyu fannin ruwan sha ma shi ne babban damuwa wasu muna da wasu adam kaji adam da nan shanu ke shan ruwa nan dabbobi ke shan ruwa na mutane suke diba ruwa su zo su duka kwayoyin yayan jogalin na su sa ci gaba ruwa su ta yawa shugaban karamar hukumar fanshin a nan jihar plateau samuel gwar ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta ba ƙananan hukumomin su kai tsaye ta yadda za su iya samun sukunin yi wa jama'a aiki babban kalubalen da muke fuskanta ne babu isasshen kudi da zai taimaka a yi irin wannan ababa domin mutanen kauyuka su mora su kuma san cewa ana dimokuraɗiyya amma muna yakacin kokarinmu so lallai hakika ni na ba da gaske cewa in an ba ma kananan hukumomi yanci suna samun kudaden su daga can gwamnati in za ta yi karfi da tushenta ya kamata kananan hukumomi su samu walwala domin su samu cin gashin kansu in karman hukumomi na kasar nan sun ci gaba kowane sai zai tashi domin ko kuriya ma na ake jefawa yana zo daga karman hukuma ne sai ba ta da wani kuriya da zai ce wannan nata ne a'a kowane karamar hukuma sai ya zo an tara su sannan a ce wannan state ga abin da ta bayar da shi ne wannan so ni magoyin ba wannan ba shugaban karamar hukumar fanshin kenan Samuel Goar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria